rayuwa yana da zumunci na san shugaba ya kunci fara'a da son barkwanci akan akan kurye bambanci Allah sashe ya kara kusanci a gumman zumunci a yau muka ji wani wallafi da lawan ahmad ya ɗora a kan shafin shi na instagram Nura Mustapha Waye darata a cikin izaso Allah ya yi mai rasuwa a jiya da dare a jiya Allah ya mai rasuwa a jiya Allah ya mai rasuwa Nura Mustapha Waye kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai rayuwa kai rayuwa Allah Allah Allah Allah Allah Allah dan Bulodi to gani ne yau darakta yana duka ne ya ce ba zai iya rayuwa an babu wani ma ba ka tsinko fure ba tafiya a baya babba mutuwa a baya babba dan adam ba komai ne ba dan adam ba kowa ne ba